gudu yake akan wani farin doki mai matuƙar kyan gaske da ka gan shi ka san a ruɗe yake wata mace sai a bayan shi ta kankame shi sai zaro ido take yayin da shi kuma sai ƙara ƙaimin gudun sa yake da zaran an hau tudu ko tsauni sai matar ta ƙara riƙe shi da hannu ɗaya da ƙyar ya samu wani kogon dutse ya shige ga dukkan alamu matar naƙuda ne take yi domin ko ɗauki take da katin juna biyu da na hango Haran dawakai ne da ya ji ya sa sun karo inda kogon yake ya sa ya toshe wa matar baki da hannun shi. Ganin tana kuka duk jikinta yana bare. Mutanen nan suka gama dube-duben da za su yi. Wani daga su ya ce sun yi nisa sosai, mu koma kawai. Alaɓen da suke babu wanda ya motsa har suka tafi sannan ya cire hannun shi daga bakin matan na wanda tuni na guda ya zo mata gadan-gadan. Allah cikin ikonsa ya ji ƙarar ruwa daga ɗaya ɓangare na cikin kogon nan da mayafin ta ya tafi hanyar da gudu kafin ya dawo har ma ta haifu yarinyar cikin jini a kwance a ƙasa ita ma uwar a kwance ruwan da ke jikin tsumman nan ne ya watsa mata a fuska ta farfado shi da kanshi ya gyara yarinyar ya miƙa mata murmushi take ta yi hamdala amma hawaye ne yake ta zuba a kuntinta ta sumbaci yarinyar ta rufe idonta hannun hannunta ta sa ta damƙe hannun mutumin nan wanda kana ganin shi kaga sadauki in garma salati take yi nan take kuwa rai yayi halinsa wani uban ƙara firgitaccen ƙara mutumin nan ya saka wadda duk kogunan sai da ya ɗauka ya kifa kai a cikin matar nan yana ta rusa kuka mai ban tausayi idanun shi ya kaɗa yare ne tamkar garwashi ya miƙe tsaye ya da kogon dutsen nan ya daga kanshi sama cikin murya mai firgitarwa ya ce masarautar kalahari sai na musayar da ku na musaya muku jin daɗin ku da walwala na raba ku da jin daɗin ku na lashi takobi da ikon Allah sai da Sina ta zamo ciwon ido ga azzalumai na rantse da girman Allah sai da Sina ta zama ciwon ido ga sarki jalaluddin To alhamdulillah alhamdulillah wannan farko kenan daga cikin littafinmu na farko wato jasina littafi na ɗaya farkon labarin kenan kun ji dai uwan kan ta mutu don haka ba abin da zan iya cewa sai dai in ce kawai mu je zuwa cikin littafin jasina littafi na ɗaya domin jin wannan ɗan takaitaccen labarin don labarin ba wai wani mai yawa ba ne fata na dai saƙon da ya ke ciki ya isa ga mutanen don haka na ke cewa ya sauraro lafiya to shi kenan mu shiga cikin asalin labarin ɗin kai tsaye domin ganin me zai faru a masarautar kalahari babbar masarautar ce wacce ake sako ta a cikin matsayin farko a cikin jerin masarautu tana cikin manyan masarautu mai cike da tarihi ba kaɗan ba mayaƙa da kuma kayan ma'adanai na ƙasa kamar irin su lu'ulu'u gwalagwalai da dai sauransu sarki hamid shi ne yake mulkin wannan masarauta mutum ne jarumi mai matuƙar tausayin talakawarsa gashi kuma da mugun ƙwarjini sarki hamid shi ne ɗa na biyu kuma na ƙarshe a gun mahaifinsu ma'ana yana da wani wa mai suna jalaluddin wanda ya kasance baya son talakawa kuma shi duk abin da zai yi in dai ba don ya musguna wa talaka ba ne, to baya bukata kuma baya so a yi shi sun zuciyan shi ta yi yawa hakan ya sa ma da aka ta da barin masarauta sai da tijan gari suka zaɓi a bawa yarima hamid kasantuwar ɗabi'unsu sun bambanta daban ne kwata-kwata jalaluddin bai cancanta ba ya mulki kalahari a fuska jalaluddin ya nuna babu wani abu amma dai na ciki tana ciki domin kuwa zuciyarsa ta farfasa take yi a nan ne kuma ya ƙudiri niyyar ganin bayan hamid bayan an naɗa yarima hamid a matsayin sarkin kalahari jalaluddin ya fuskanci cewa matar sarki hamid sarauniya jasina tana ɗauke da juna biyu hakan ne ya ƙara tunzura shi ya kasa zaune ya kasa tsaye ko baccin kirki baya iya yi in har Hamid ya samu magaji to tabbas babu makawa ko kamshin masarautar nan ma zai daina ji. Cikin sarauniya Jasina ya shiga wata tara haihuwa ko yau ko gobe tana zaune cikin cikin cikin ɗakinta mai cike da kayan ado da kyalkyali sarki Hamid ya shigo mutum ne mai tsayin gaske da kyakkyawan fiska wanda ba sai na tsaya musulta muku shi ba haka zalika Jasina ma kyakkyawa ce kasantuwar a ƙasar ɗin ma ya auro ta zama ya yi a kusa da ita yana zolayanta suna ta hira na cikin jin daɗi ba su ankara ba suka ji ihu da ƙara ta waje tare suka miƙe da firgici jasina ta riƙe hamid ta ɓoye a bayansa bayan shi jikinta sai rawa yake yayin da shi kuma ya zare takobin shi ya riƙe yana dube-dube don ya ga ko wani abu ne zai shigo kwatsam suka ji an banke kofa kamar daga sama mutane suka yo kansu suka kaure da faɗa gashi mutanen fuskar su a rufe yake da kyar ya iya fisge mayafin ɗaya daga su abin da ya gani ne matukar girgiza shi ya ba shi mamaki amintaccen shi na fada wato zakar da wasu waɗanda ya tabbatar fadawan shi ne da kuma sarkin yaƙi su ne suka shigo masa dama kuma an ce sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi ya fisgo jasina suka fita yayin da mutanen nan suka bi gayansu bayan su kai ganin jasina ta gaza tafiya ne ya sa kwantar da ita bayan wani katon tukunya ya ce yana zuwa da sanda ya fita daga wannan wajen har ya isa wurin dawakai fitowa kawai ya da wani kyakkyawan ingarman doki ya nufo su fari ne mai kyau fes ya shafa kan dokin sannan ya haura shi ma ya nufi inda ya bar jasina ya same ta yadda ya bar ta cikin ciwon naƙuda wanda take take wa marci dokin ya kwanta yana hawa ko yana kwanciya kuwa daidai yadda jasina za ta iya samun sauƙin hawa ta daidaito a dokin kafin su ankara suka ji harbin kifiya ta ciki jasina ta gefen ciki ganin sun fara bar musu ne yasa ya fita a ɗari dokin nan ma su ma dawakai suka hau suka bi bayan su har suka samu suka shiga wannan kogon dutse da anan ne aka yi aihuwa to takaitacce kenan farko kun ji wannan shine asalin labarin jasina hamid ya ɗauki gawar jasina ya fito bakin kogo ya tsaya kasantuwar bai taho da komai ba daga shi sai takobin shi haka ya dinga tono da takobin nan har rana ta fito ya yi gumi ba na wasa ba duk sa hannun shi ya salube ya yayyanke saboda har ya gama tono bai wani abu ba sannan ya ya sallace ta a nan ya binne ta ya ɗauki takobi ya koma cikin kogo ya zauna ya kura wa jaririyar yarinyar nan ido tsananin tausayinta ne ya ƙara cika shi kasantuwar ta zo duniya ne lokacin da uwarta take gargaran barin duniya gashi shi ba shi da abin da zai ciyar da ita ga ta kuma a bar tausayi ce kasantuwar baƙuwa ce a duniya ya ɗaga hannunsa biyu sama tare da cewar ya Allah Ya Ubangijin sammai da ƙasa ga baiwarka ta zo duniya lokacin da zalunci ya mamaye al'umma. Ga baiwarka ta kasance a duniya lokacin da son zuciya ya ma kowa yawa. Ga baiwarka ta zo duniya lokacin da kowa burin shi ya ga shi ne a gaba. Ya Ubangiji Allah, ina mai roƙonka da ka raya ta akan tafarki madaidaiciya kuma ka ba ta ikon kare haƙƙin duk wani wadda aka zalunta a gaban idonta. Ya Allah, ina mai roƙonka ka kare ta. da kariyarka ya Ubangiji. Kukan Jasina ne ya dawo da shi hankalin shi, sunan mahaifiyarta ya maida mata. Ya je da sauri ya ɗauke ta ya rasa yadda zai yi da ita bare yadda zai fara wani abu. Kuka take na fitar hankali kamar an ce daga kanka sama ya hango wani haske ya hasko cikin kogon nan. Ba daga asalin kofar kogon ba ne, ya miƙe ya nufi gurin kogon ya bi shi. Kasantuwar kogon mai matuƙar girman gaske ne. abin da ya gani shine ya sa ya zaro idanu ya ɗaga hannu yana godiya ga Allah ya ci gaba da bin wannan wuri wata sabuwar duniya ce domin kuwa kogon na a zagaye yake da wani katon dutse wadda tsakiyar wannan dutse ya kai girman rabin masarautar kalahari shi kuma jeji ne sosai mai yawan duhuwa ga kayan itatuwa kam babu kalar da babu ga ruwan da ke gudana daga saman dutse tsuntsaye sai shawage suke yi ƙara da ihu da ya ji ta wani ɓangare ne ya tabbatar masa akwai namun daji kuma masu mugun hatsari jin dokinsa ya har izuwa inda ruwan nan yake hannun shi yana riƙe da jasina ruwa ne mai matuƙar kyan gaske yanda yake gudana shi kaɗai abin kallo ne a nan ya ɗaure jikin jasina dokin shi ma ya sha ruwa shi ma ya sha ya fara tunanin sabuwar rayuwar nan daga shi sai dokin shi Zabil da kuma Jasina wadda mahaifinta ya maida ruwan kwakwan nan abincinta shi kuma ya yakan kama kifi ko kuma nama ya busar ya samu abinci ko kuma ‘ya'yan itatuwa daga nan ya ta rayuwa a wannan jeji a wurin ɗin bayan shekara goma sha shida da ya ɗauka a cikin wannan jeji yana kula da ita zaune yake shi kuma a can masarauta a fadarsa su waziri sai zuba fadanci ake wasu maza waɗanda kana ganin su kasan cewa magidanta ne sanye suke da kayan da ba su fi a kira su da tsumma ba suka shigo fada game da zubewa a ƙasa suka kwashi gaisuwa duk jikinsu sai bari yake yi ɗaya daga cikinsu ya ce allah ya baka nasara sarki mun kawo ƙaran yarima ya takura wa 'ya'yanmu ko ɗiban ruwa ba sa iya fita saboda da zaran ya gansu sai ya fasa tulun Shi ne muka kafin ya sai ya ji saukar wani irin mari tas hakan ya sa ya miƙe a firgice je an sake kurfe shi da wani mari hmm. an sake zube kurfe shi ta kafa ya zube ƙasa warwas sarki ya ji hatsaki ya ce ni za ku dubi tsabar idona ku zo min da zancen banza wai kun kawo ƙaran yarima to ba ku isa ba wato har an fara sama ɗana ido kenan to ina so ku sani rizwan jinina ne jinin sarauta ne yana da iko ya taka duk wanda yake so a garin nan babu mai tanka masa ya dubi sarkin yaƙi ya ce me kuke jira da amjad me kuke jira ne amjad a je a rufe min su a kurkuku da kuma horo mai tsanani da sauri sarkin yaƙi amjad ya kama hannayensu ta baya ya ta ƙeyarsu suka bar fada yayin da Jalaluddin ya koma kan kujeransa yana mai da numfashi kamar wani damisa. Sarkin yaƙi Amzad yana fita da su ya hanyar kurkuku da su murya ƙasa ƙasa ya ce, Ku yi haƙuri, ku yi haƙuri da wannan zaluncin da ake muku. Na tabbata akwai ranar da za ta zo idanun Jalaluddin sai ya rena fata, kuma sai ya zama wulaƙantacce a idon jama'a. ya yi murmushin takaici daidai lokacin da suka iso mashigar kurkuku ya wuce tun ciki da su sun daɗe suna tafiya kafin su isa ɗakin da za a saka su ganin masu gadi na kallon sa ne yasa ya haɗa su ya hankaɗa su ciki a fusace game da rufe ƙofar ya juya idan su cike da ƙwalla ya fice daga kurkuku. a can gefe ɗayan kuwa gudu take akan doki sanye da bakin dogon wando mai faɗin gaske ta sama ta kasa kuma a tsoke yake rigar jikinta ma na ciki dogon hannu ne da shi kuma saƙawa aka yi da auduga na saman kuma da fata aka yi shi baƙin mayafi ne a rataye a kanta wadda har ya zagaye fuskarta kamar wadda ta sa niƙaf ba ka ganin komai sai giranta idanta da kuma saman zirin karan hancinta takalmin kafarta ta fata ce ta rataye wuta. 'yar jaka a jikinta sai wani ɗan ɗan biri da yake zaune a kafaɗarta yana ta fama da ayaba yana ci hmm. Allah sarki tafiya take tana bugun dokin ta baya yayin da shi kuma dokin sai ƙara ƙaimin gudu yake sun daɗe suna tafiya kafin su isa ga mashigar garin tana isa ta sauka daga kan dokin ta kama linzamin doki suka ci gaba da tafiya ba su zame ko ina ba sai kasuwar garin ta wuce gun wani mai sai da ganyayyaki na magani ta miƙa masa jakar ya karɓa ya ciro kaɗan daga cikin shinshina sannan ya musu ya yi murmushi ya ce ya yi kyau jasina wannan na na'ana'an mai matuƙar kyau ne ya sa a cikin aljihun shi ya ciro su lalla ya miƙa mata ta karɓa ta juya abinta ba tare da ta ce mishi ƙala ba A cikin kasuwar ta kotsa tana ganin yadda kowa ke gudanar da al'amuransa cikin kwanciyar hankali. Kai tsaye ta nufi gun mai shinkafa, ya auna mata ta karɓa ta juyo hayaniya ba ta ankara ba ta hango da wakai kusan biyar sun dumfaro inda suke. Wasu matasa ne a wurin sai barna suke, guda ɗaya daga cikinsu ya sha ado da kaya kaya irin na alfarma, yafi kowa ado. ya fi kowa ma tari daga cikinsu suna ta buge mutane suna zubar musu da kayayyaki ta gefen jasina suka wuce game da banki wata mai juna biyu ta faɗi ƙasa kayan marmarin da ta siyo duk suka zube ƙasa a fusace jasina ta dubi mai shi mai shinkafan ta ce wannan kuma suwaye haka kamar wasu mahaukata mai shinkafan ya zaro ido ce ki rufa wa kanki asiri yarinya wannan shine Rizwan Yarima Rizwan ɗan sarki Jalaluddin ta juya ta sake kallon hanyar da suka wuce tana wani murmushi na keta a ranta ta ce lallai kam yau kakarta ta yanke saƙa mai shinkafa ya ce baiwar Allah kina ganin nan garin nan ko baki san ya zuwan ba murmushi kawai ta yi ta ɗauki shinkafa ta sa a jakarta ta juya ba tare da ta kalle shi ba kuma bata ma yi niyyar ba shi amsa ba ta nufi gun da matar nan ta faɗi ƙasa wadda duk an zagaye ta ana kallo babu wadda kuma ya je kusa da ita bare ya taimaka mata kutsawa cikin taron nan ta yi inda mutanen nan suke da ƙarfin hali ta samu ta shige inda matar take ta ɗaga ta tana yi mata sannu yayin da sauran mutane suka watse daga gurin kowa ya fara tattara barnar da aka yi masa amma kana ganin su kasan a tsorace suke duk da jasina ta fuskanci hakan bai sa ta girgiza ko kuma ta ɗora wani abu damuwa ba ta ɗora matar na akan doki ta ja akalar dokin suka tafi ina tafiya matar nan na kwance har aka fita ta kai ta gidanta ta taimaka mata har ciki wanda ba wani girma ne gare shi ba sai dai tsafta wani gadon kara ne na gefe guda ta hango ta ja matar har gurin ta zaunar da ita ta tashi ta nufi ɗaya ɓangaren gidan domin nemo mata ruwa inda aka yi sa'a ta samo komai ta ɗebo mata bayan ta tabbatar ta samu nutsuwa ne ta tashi za ta fice hannunta matar ta riƙe ta ce na gode baiwar Allah amma don Allah ya sunanki murmushi ta kana ta juyo ta ce suna na Jasina matar ta ɗan jinjina kai ta ce amma baki tsoro labari ya je kunnen yare mare zuwa kan cewa kin taimake ni kin taimaka wa wadda ya wulakanta zai ce kin raina mar hankali sannan ya sa a miki horo mai tsanani kuma gashi yarinya ce ke bai kamata kina karama ki jefa kanki cikin hatsari ba murmushi kawai jasina ta yi ta ce ki damu umma ni ma ba kanwar lasa ba ce idan yana ji da sarauta ni ma ina ji da ita ki kula da kanki ki daina fita ke kaɗai domin hakan ba ƙaramin hatsari ba ne tana kaiwa nan ta juya ta fice game da rufe mata kofar gidanta matar ta bi ta da kallo a ranta ta ce yau na ga mace mai kamar maza yanzu har a masarautar kalahari akwai macen da za ta iya tsallake dokar yarima girgiza kai ta yi ta koma ta kwanta kasuwa ta ƙara komawa ta gama sayayyanta da za ta yi ta juya domin barin garin tafiyanta take cikin nutsuwa la'asar ta iso su ta shige ta nufi inda ta san kullum mahaifinta yana motsa jiki da yamma wani ɗan fili ne da yake zagaye da itatuwa a nan yake koyawa jasina dabarun yaƙi da iya gudu da yaƙi da komai da farauta ta nufi inda yake ta zari wani ɗan sanda suka fara faɗansu cikin raha har suka gaji suka bari wuta suka hura tana taya shi gasa kifi sai zuba kawai take yi domin duk abin da ya faru a kalahari sai da ta zayyana mishi shi dai bai ce mata kala bai ci gaba da gasa kifi ganin ba sauraron maganar ta yake ba ya sa ta mige ta nufi wani ɗan duhuwa mai siririn hanya gaba kaɗan ruwa ne ya sauko ta saman dutsen birin ta wadda take kira da suna Zainu, yana nan a kafaɗarta yayin da take kutsawa cikin duhuwar nan. Kukan damisan da ta jiyo ne ya sa ta wani irin 'yar dariya. Dariya ta yi wadda ne kuwa na ce damisa ne fa a gabanki. Hmm, nan take ta kama wani reshe tana leƙo inda ta ji kukan nan domin kuwa takan ji kukan ne tun tana 'yar ƙaramar yarinya amma bata taɓa yin gaba da gaba da wannan da wannan gurin ba kasantuwar daga wannan dutse mai ruwa babu wani guri a gaba balle kuma ta ce ko daga can take jin kukan yau kam yau dai ba jasina ba ce za ta fita mahaifinta hamid ne zai fita duk da ranta baya son haka amma ta san bata isa ta hana shi fita ba kamar kullum ya ɗebi ganyayyakin nan a jaka ya ja zabil suka fice tana wasa da zainu su su kama wannan reshen su sake wancan kwatsam ta sake jin wannan kukan damisan nan ta ƙudiri aniyar sai ta gano duk abin da inda wannan ƙaran ke fitowa dirowa ta yi daga saman bishiyar nan ta hanyar da ta jiyo wannan ƙarar kamar kullum a bakin dutsen nan take riskar kanta yau dai ta ce ba za ta bi ba sai ta ga menene a bayan ruwan nan da yake zuba kuma za ta nemo inda wannan damisar take Hawa ta yi zuwa kan dutsen nan, duk ruwa ya jiƙa ta, amma a haka ta miƙe a hankali ta miƙa ƙafa ta gaba, ta ji ta dai ta zauna nan ko ta kotsa kai. Zainu ko tun da ya ga ta shiga ruwa sai ya koma gefe yana kallon ta, ita ma ba ta biya ta kan shi ba, ta yi shigewarta. Wata siririyar hanya ce a ciki sai duhun tsiya, don girman da take da shi. Amma duk da haka ta shige tafiya take har ta tsinkayi wani wuri sai da ta yi nisa ta je tsakiya ta juya tana kallon hanyar da ta baro sai ta taɓe baki ta ci gaba da tafiya kawai ta kai minti akalla talatin tana tafiya a wani waje ta sake sunkuyawa don wucewa amma ba ta fasa ba haka ta ci gaba da tafiya ta kai wata 'yar ƙaramar ƙofa wadda aka toshe ta da 'yar ciyawa ta sa hannu ta yaye ciyawar ɗin rana ta kutso ciki tana kotsa haskenta kuwa ya kutso wadda ya yi ja ya dallo mata ido sai karewa take da hannunta da dabara ta fito daga ramin nan ta tsaya jikin dutsen tana ba wa idonta abinci banda dajin da yake gurin tana hango wani gini ne mai matuƙar tsayin gaske da kyau daga gani ka san masarauta ce amma gaba yake da dajin nan shi ma ta hango shi don tana saman dutsen ne ta hango komai akwai wata siririyar hanya da ta bi gurin daji ne mai matuƙar kyau ya fi ma inda suke kyau da gudu ta juya tana dariya ta koma <clears throat> kogon nan bata yi wata wata ba sai ga zaino yana ganin ta ya tsalle ya ɗane kafaɗarta ya zaman shi ita ko ganin yadda ya datti ne ya sa ta nufi inda take wanka a gefen wannan ruwan ta ta wanke jikinta tana wasa da ruwa kiran da babanta ya mata ne ya sa ta fita da sauri ta nufi inda ta ji muryar shi fuska a murtuke ta ina kika je ta fara kame kame ya juya ya bar gurin bai jira cewar ta babbare kuma ya ji me za ta ce masa da sanda ta nufi ɗakin ta game da tura kofa shi kuwa hamid sai da ya gama kaifa takobin shi sannan ya wuce ɗaki cikin dare ya kasa bacci domin jikin shi na bashi akwai abin da zai faru zuciyar shi sai bugawa take ya rasa dalilin faruwar haka ya ɗauki takobin shi ya nufi ɗakin jasina baccinta take yi tana ganin shi ta tashi zaune ta ce babana me ya same ka ya na ganka a daren nan murmushi ya yi kama hannunta ya ɗaura a kan takobinta ta ɗaga kai tana duban shi bai daina murmushi bai bar har lokacin ya ce jasina ko me zai faru yau ɗin nan kafin ya ƙarisa ya ji motsi a waje jasina ta fita ta bayan ɗakin ta ture wai ita ma za ta iya faɗa ba za ta tafi ta bar shi ba ya gaura mata wani mari tsabar ta rikice ne sai da ta ga wuta ya ce na ce miki ki tafi ta wannan kofa cikin kuka ta zaro yar jakarta ta fata ta rataya zainu na biye da ita ta fice ta kofar baya shi kuma ya fita domin ya duba abin da ke wakana Allah sarki ai yana fita kuwa saukar itace da ya je a kansa wadda hakan ya sa shi sake wani uban ƙara ya zube a ƙasa su mamme. duk abin da ke faruwa ya faru ne akan idan jasina domin laɓewa ta tana ganin abin da ke faruwa duk mutanen nan ta ga fiskokinsu kasantuwar hasken farin wata ne ya mamaye gurin suka ja shi suka tafi da shi nan ta zube tana wasa tana zubar da wasu zafafan hawaye na takaici a ranta ta ce to ya aka yi suka gano inda babanta yake boye kafin ka ce wani abu suka yi ta yawayawansu har gari ya waye jasina na idar da sallah ta goge takobin da hamid ya bata ta ji takun mutane da sauri ta haye wata bishiya mai duhuwa zainu na biye da ita a hankali suke magana tana jin su sarki ya ce mu duba ko akwai ɗansa ko kuma ɗiya domin matarsa da ciki ta fita ya baro Kalahari. Jin hakan ya sa Justina ta biro ta hanyar wannan kogo wadda ke bayan ruwa mai zubowa ta dutsen nan, ta shige cikin wannan ramin kogon ɗin. A wannan karo kuwa har da zainunta a tare da ita tana dirowa ya ɗauki ta ɗauki ‘yar ciyawan wannan ta mai da shi gurbin nan ta toshe ƙofar. ta fara tafiya tana bin wannan hanya da ta gani kalle-kalle take yi zainu kuwa an samu bishiyoyi a wannan a wancan har lokacin din bata daina kuka ba saboda tsoro kar su kashe mata mahaifinta Allah sarki wani irin gurnani da ta ji ne ta gefen hanya kamar na zaki ai kuwa kwasam tana juyawa wani ingarman zaki ya diro a gabanta ta tsaya ta zuba wa sarautar Allah ido to kenan nema hakan ya sa na sai in zuba wa sarautar Allah ido domin zaki ba wasa ba ai mini haƙuri da uzuri dama na ce muku gajeren labari ne mu je zuwa littafi na biyu wadda tare suke da ɗan uwan shi domin jin ɗan takaitaccen labarin jasina to shin mahaifinta ya mutu ne in kuma bai mutu ba yana hannun sarki kenan hmm, ya za a yi ta samu labarinta wannan zakin zai bar ta ko ba zai bar ta ba Amsa na littafi na biyu, mu je zuwa kawai, tare suke da ɗan uwanshi.